Yohanna Sura goma sha uku Ana nan tun kafin bikin ketarewa ya yi, Yesu kuwa ya riga ya sani cewa lokacinsa ya yi da zai bar wannan duniya ya koma wurin Uba, da yake Yesu ya kaunaci mutanensa da suke a duniya, ya kuma nuna musu kaunarsa har zuwa karshe A lokacin da Yesu da almajiransa suke cin abincin dare Shaidan kuwa ya riga ya sa a zuciyar Yahuda Iskariyoti don Siman ya bashe Yesu. Yesu kuma ya san cewa Uban ya sa dukan kome a hannunsa, ya kuma sane daga wurin Allah ya fito, wurin Allah kuma zai koma. Lokacin da suke cin abincin, Yesu ya tashi ya tube rigarsa ta waje, ya dauko tawul, ya daura kewaye da jikinsa, sa'an nan ya zuba ruwa a kwano. ya fara wanke kafafun almajiran yana share kafafunsu da tawul wanda ya daure kewaye da jikinsa sai yesu ya zo wurin bitrus bitrus kuwa ya ce masa ya ubangiji kai ne za ka wanke mini kafa yesu ya amsa masa ya ce yanzu kam baka san abin da nake yi ba amma daga baya za ka gane sai bitrus ya ce masa sam ba za ka taɓa wanke mini kafa ba. Yesu ya amsa masa ya ce, To, in ban wanke maka ba, baka da rabo a wurina. Bitrus ya ce masa, Ya Ubangiji, ba ma kafafuna kaɗai za ka wanke ba, amma ka wanke har ma da hannuwana da kaina ma. Sai Yesu ya ce, Bayan da mutum ya yi wanka, jikinsa ya tsaftace kenan, baya bukata wanka kuma sai dai ya wanke kafafunsa kawai, gama kuna da tsafta, amma ba dukanku ba. Don Yesu ya san wanda zai bashe shi, shi ya sa ya ce, Ba dukanku ne kuna da tsafta ba. Bayan da ya wanke kafafunsu, ya sake sa rigarsa, sai ya koma wajen zamansa ya zauna, sai ya tambaye su ya ce, Kun gane abin da nake yi muku? Kuna ce da ni malam. da kuma Ubangiji, daidai ne kuwa domin haka nake, tun da yake ni da nake Ubangijinku da malaminku, na wanke muku kafa, ashe, kuma ya kamata ku wanke wa juna, gama na nuna muku misali ne, domin kuma ku yi yadda na yi muku. Akika ina gaya muku, bawa baya fin mai gidansa, ɗan aika kuma baya fin wanda ya aike shi, yanzu da kun san waɗannan abubuwa, za ku zama masu albarka idan kun yi su. Ba a kan ku duka nake magana ba, na san waɗanda na zaɓa, wannan kuwa domin a cika abin da yake a cikin rubutacciyar magana Allah cewa, wanda yake cin abinci na ya tayar mini. Ina gaya muku wannan ne yanzu, kafin ya faru, domin lokacin da ya faru, ku ba da gaskiya cewa ni ne shi. Hakika ina gaya muku. wanda ya karbi duk wanda na aika da zuciya ɗaya ya karbe ni ne, wanda kuma ya karbe ni da zuciya ɗaya ya karbi wanda ya aiko ni ne. Bayan da Yesu ya yi wannan magana, abin ya dame shi sosai a zuciya, sai ya fada a fili cewa, Gaskiya ina gaya muku, ku zai bashe ni. Sai almajiransa suka duddubi juna don ba su san almajirin da Yesu yake magana a kansa ba. wani daga cikin almajiransa kuwa wanda yesu yake kauna yana zaune kurkusa da yesu sai bitrus ya yi masa magana da alamar hannu cewa ya tambayi yesu ya gaya musu wanda yake magana a kansa sai almajirin nan ya mato kusa da yesu ya tambaye shi ya ce wane ne shi ubangiji sai yesu ya amsa ya ce zan soma gusirin burodin nan a kwano wanda na bashi shi ne mutumin. Da Yesu ya doki gutsurin burodin ya tsoma, sai ya ba Yahuda ɗan Siman Iskariyoti. Da ya karbi gutsurin burodin, sai shaidan ya shiga cikinsa nan da nan, sai Yesu ya ce wa Yahuda, Abin nan da za ka yi, ka yi shi da sauri. Amma cikin waɗanda suke cin abincin, ba wanda ya san dalilin da ya sa Yesu ya fada masa haka. Tunda Yahuda ne, yake rike da jakar kudinsu sai waɗansu daga cikin almajiran suka yi tsammani yesu yana fada masa ya sayo abin da ake bukata a bikin ne ko kuma ya ba talaka wani abu shi kuwa da ya karbi guturin burodin sai ya fita a lokacin kuwa dare ya yi bayan da yahuda ya fita yesu ya ce yanzu ne aka ɗaukaka ɗan mutum aka kuma ɗaukaka allah ta wurinsa idan Allah ya karɓi ɗaukaka ta wurinsa, to, Allah zai ba ɗan ɗaukaka ta wurin kansa, nan da nan kuwa zai sami ɗaukaka. Ya ku ’ya'ya na kanana, saura ɗan lokaci kaɗan, ina tare da ku, za ku neme ni, amma kamar yadda na faɗa wa Yahudawa cewa, inda za ni, ba za ku iya zuwa ba, haka nake faɗa muku yanzu. Sabon umarni nake baku, ku kaunaci juna. kamar yadda na kaunace ku, haka kuma ku kaunaci juna, ta haka kowa zai sani ku almajirena ne, in dai kuna kaunar juna. Siman Bitrus ya tambaye Yesu ya ce, Ya Ubangiji, ina za ka? Yesu ya amsa ya ce, Inda za ni, ba za ka iya bi na yanzu ba, amma daga baya za ka bi ni. Sai Bitrus ya ce masa, Ya Ubangiji, me ya sa ba zan iya binka a yanzu ba, ai, zan ba da raina saboda kai. Yesu ya amsa ya ce, Ashe, za ka ba da ranka saboda ni? Akika ina gaya maka, kafin zakara ya yi shara, za ka yi musun sani na sau uku.